أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin littafin zazul musulun na da yake cewa na biyu huraira radiyallahu an daga min huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yamutu li ahadin min al muslimina thalathatun min al waladi wato babu wanda musulmin da ƴaƴansa guda uku za su mutu fata masfahun naru kuma wuta ta shafe shi illa ta hillatal qasam sai dai halartar da rantsuwa in ba haka ba duk wanda 'ya'yanta guda uku suka mutu ya binne su ya nemi lada wajen Allah to Allah ba zai wato azurtar da shi a wuta ba wannan yaran arwayar da anas ya kawo yake lam ya bulgul hinta wato ba su kai balaga ba yara a tun a ƙanana aka binne su amma wannan wayan ya zo da islafi ko sun kai balaga inda ya'ya ne na musulmi suka mutu kuma bai yi abin da zai zubar da ladan shi ba ya yi haƙuri ya nemi ladan da allah ya ce bai wa bayansa to wannan mutumin ba su wuta ba za ta shafe shi ba in ta shafe shi to illa ta hillata alƙasar sai dai wato na halattar da rantsuwa ta hillata alƙasar shi ne faɗin allah subhanahu وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وأن وإن منكم إلا واردها إن شين تهلة القسم باب ولد ya فأتي سياك جيتا mecece za a shiga wuta ba wanda zai tsira daga wuta sai wanda Allah ya tsirar da shi to sahillatar kasam ɗinnan nan shine wato mutane za su wuce wasu malamin suka fassara da cewa ta hillatar kasan din nan shine faɗin wato wucewa akan siradi domin wucewa akan siradi siradin yana kan wajen jahannamu ne wannan shine bayan Allah za su wuce a kai muminai wurin zai zama musu da sanyi amma mushrikai da kafarrai da mujrimai to wurin ba zai musu daɗi ba shine a wani hadisin da ke cewa ah, la yabqa barrun wala fajirun illa dakalaha mutumin da yake mai bin Allah ne ko fajiri ne sai ya shiga fa takunu ala almu'mini bardan wa salama amma shi mu'mini zai zama masa mai sanyi da aminci amma wanda yake fajiri mujrimi kafiri to shi kuma zai zama masa da zafi da azaba wannan hadisin yana nuna mana kundin lada da mutum zai samu idan Allah ya karbi wato ɗansa ko ‘ya'yansa akwai ne da yake nuna idan Allah ya karbi ran dan mutum Allah zai tsaya mala'iku a ƙarshen hadisin cewa ku shaida wato na gafarta masa wannan yana faruwa ne idan mutum ya nemi lada kabattun wala abidi kabattun wala ta abidi ta ya kudu na na'am قالوا قال ماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجعك za su ce wato mutumin da ya rasa ɗansa ɗin wato Allah zai tambayi mala'iku me bawa na ya ce alhali ya sani sai su ce ya Allah yana gode maka kuma ya istirja'i ya nuna shi din ma makomansa gare ka ne sai Allah ya ce ibnu bi abdi baitan bil janna ku gina wa bawa na gida a cikin aljanna wa sammuhu baitul hamd ku kira da gidan godiya ga Allah wannan hadisin kuma daga Uqba bin Amir radiyallahu anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yanbaghi hadha lil muttaqi la yanbaghi hada wannan bai ya cancanta bai dacewa ma'ana haramun ne lil muttaqina ga bayin Allah masu takawa yani yana nufin alhariri tufafin alhariri tufafin alhariri haramun ne ga wato musulmi namiji in ba don uzurin shari'a ba a nan eh, wannan hadisin ya nuna layan bari haza lil mustaqim bai tantance mata ba ko maza kawai dai yake bayan Allah masu takawa ba sa amfani da alhariri to amma akwai hadisin da ya zo wanda ya ware maza wato eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan haramun ne ga mazan al'umma ta halal ne ga matan al'umma kamar alhariri da kuma zinari saboda haka tufafin alhariri musulmi namiji ba zai sa ba sai dai a wasu halaye da bako kamar yadda abdurrahman bin auf radiyallahu anhu annabi ya bashi daman ya sa saboda yana da eh, kai-kai a jikinsa yana sosawa to alhariri kuma yana da laushi wanda in ka sa kana sosawa ka ji wato kamar ba rigari dai haka yana da laushi to shi yasa annabi ya ba shi daman ya sa amma ba halin rashin lafiya ba ko kuma wasu suka ce a halin wato tafiya idan mutum bai samu wani tufafi ba sai shi wannan zai sa amma ba haka ba wato mutum ya sa alhari da sunan bari ya yi kwalliya ko ya sa zinari bari ya yi kwalliya to wannan haramun ne ga mazajen al'umma Allah ya dace da mu ga shirya sa alaihi salatu wassalam assalamu alaikum wa rahmatullah